Firistoci Sura ashirin da ɗaya. Dokoki domin firistoci Ubangiji ya ce wa Musa, Yi magana da firistoci ’ya'yan Haruna maza, ka ce musu, Kada firist ya ƙazantar da kansa saboda wani cikin mutanensa da suka mutu, sai dai na danginsa na kusa, kamar mahaifiyarsa ko mahaifinsa, ɗansa ko ’yarsa, ɗan'uwansa ko ’yar'uwarsa da ba tă riga ta yi aure ba, wadda take dogara gare shi, da yake ba ta da miji, saboda ita zai iya ƙazantar da kansa, kada ya ƙazantar da kansa saboda mutanen da suke da dangantakar da shi ta wurin aure, ta yin haka zai ƙazantar da kansa. Kada firistoci su aske kansu ƙwal, ko su kwakkwafe gemunsu, ko su tsattsage jikunansu, dole su kasance masu tsarki ga Allahnsu, kada kuma su ɓata sunan Allahnsu, domin sukan miƙa hadayun da aka kawo wa Ubangiji da wuta, abincin Allahnsu, saboda haka sai su kasance da tsarki. ba za su auri matan da karuwanci ya ɓata su ko waɗanda mazansu suka sake su ba, gama firistoci masu tsarki ne ga Allahnsu, an ɗauke su da tsarki, domin suna miƙa abincin Allahnku, an ɗauka su masu tsarki, gama ni Ubangiji mai tsarki ne, ni wanda ya mai da ku masu tsarki. In ’yar firist ta ɓata kanta Ta wurin zama karuwa, ta kunyatar da mahaifinta ke nan, dole a ƙone ta da wuta, babban firist, wanda yake ɗaya cikin ’yan'uwansa, wanda aka shafe da mai a kansa, wanda kuma aka naɗa don yă sa rigunan firistoci, kada yă bar gashin kansa buzu buzu, ko yă kyakketa rigunansa. ba zai shiga inda akwai gawa ba, kada ya ƙazantar da kansa, ko ma ta mahaifinsa ce, ko ta mahaifiyarsa, an keɓe shi domina, kada ya ƙazantar da kansa, kada kuwa ya ɓata tentin sujada ta wurin shiga gidan da gawa take, ko ta mahaifinsa ko ta mahaifiyarsa ce, Ni ne Ubangiji, dole macen da zai aura. ta kasance budurwa, ba zai auri matan da mijinta ya mutu, ko macen da mijinta ya rabu da ita, ko macen da ta ɓata kanta ta wurin karuwanci ba, sai dai ya auri budurwa daga cikin mutanensa, don kada ya ƙazantar da ’ya'yansa a cikin mutanensa, ni ne Ubangiji, wanda ya mai da shi mai tsarki, Ubangiji ya ce wa Musa, Faɗa wa Haruna cewa, Don tsararraki masu zuwa, kada ko ɗaya daga cikin zuriyarka da yake da lahani ya zo kusa domin ya miƙa hadaya ta ci gare ni; duk mai lahani, ko makaho, ko gurgu, ko mai naƙasa, ko mai wani lahani a jiki, ko mai karyayyen ƙafa, ko mai karyayyen hannu. ko mai kusumbi, ko wada, ko wanda yake da lahani a ido, ko mai cuta mai sa ƙaiƙayi, ko mai kirci, ko wanda aka daƙe, ba zai yi kusa domin ya miƙa hadaya ba, ba zuriyar Haruna firist mai lahanin da zai zo kusa don ya miƙa hadayun da aka yi ga Ubangiji da wuta. Da yake yana da lahani, ba zai zo kusa don yă miƙa abincin Allahnsa ba, zai iya cin abinci mafi tsarki na Allahnsa, haka ma abinci mai tsarki, duk da haka saboda lahaninsa ba zai iya kusa da labule ko ya yi kusa da bagadai don kada ya ƙazantar da wuri mai tsarkina, ni ne Ubangiji. wanda yake mai da su masu tsarki, sai Musa ya faɗa wannan wa Haruna da ’ya'yansa maza da kuma dukan Isra'ilawa.